وشيئا وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الحوار على أسواق الدورة ذلك وجه wanda ya haƙuri da zai koda ne dangane da karfin rayuwar za a fara wannan karatu da ba a yi da kowa ya samu sanarwa ne allah ya samu na yi yau أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana barka da haɗuwa cikin wannan masallaci tafkekin masallacin da ke cikin garin gazara a nan yankin karamar hukumar makarfi a kaduna state a najeriya ina farawa da jaddada tabiya ta ta dan uwa abokin aiki malam aliyu wadda a wata daura da muka yi kamar shekara uku da suka wuce a wannan masallaci muna tare da shi tun farkon wannan daura a ƙarshe kuma ga mabirin jayen zato inda a ce yana gare a yau wani Allah da abin da ya shafi shirye-shiryen gudanarwa na wannan zama da za a yi na tabbatar yana da wahala a ce an yi ba tare da shi ba so muna fatan ubangiji ta'ala ya haɗa mu da shi cikin lada na abin da muke tunkara na al'amarin da'awa babu shakka rashin malam aliyu a wannan yanki na makarfi babban gibi mai kwarai da gaske a matsayin shi na malami mai kadar-kadar neman ilimi sannan da kwaɗayen a yada karatu ɗin a yada ilimi duk sanda zan zo wannan gari za ka ba akwai sa hannun shi tun lokaci ma shi kan zama babban mai masaukinmu su muna addu'a allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya masa rahama ah, yan uwa kuma saura da aka bari kan wannan aiki muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba ku juriya Allah ta'ala ya shirya masa zuriyarsa da iyalinsa muna cikin watan saukako ah, kusur muke ko muna kudu ko biyar ga watan safa takwas ga watan ke jiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mana yau asabar takwas ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda kuma zai zama na watan oktoba kenan ashirin da takwas ga watan oktoba hijiran wato miladiyya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai to wannan zama